أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙare ma Allah godiya maɗaukacin sarki wanda ikon sa da yardarsa da rahmat sai ba mu ikon ke haduwa da mu ci gaba da karatu a cikin littafin imam bukhari al'adabul mufrad littafin da ya samu karbuwa a duniya ko ina wanda za ka ga ana karatun shi maye-maye masallatai ana karatu ne kananan masallatai ana karatun shi a makarantun ne ware daban-daban ana karatun wani littafi wanda yake alhamdulillah ijima ba su manta ba mun yi karatu a inda muka kai babu hilfil jahiliya babin da ke magana kan kawance na jahiliya a to a haɗu a haɗa kai wuri guda babu haɗa kuma babu tashin hankali yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi babul ikhadi babin da ke magana akan yan wantaka wani ya zama dan uwana a cikin addinin musulunci al-ikha ana nihin al'ika ‘yan uwantaka an ta aka fi dinin lahi wa likitabihi wa halalun lokacin da manzan Allah ya nemi aisha radiyallahu anha aure wurin babanta saboda ya yi mahalkin aisha radiyallahu anha so biyu a cewa ga matakka ta aure ya rasulallah manzan Allah yana cewa in yakun haza min indillahi yumbi in har aure na da aisha daga wurin Allah yake Allah yana zartar da abin ne ya zama aure na gaske so biyu mala'ika yana ɗauku a aisha na kawo ta wajen manzo Allah sallam cikin kwana umarkin annabawa gaskiya ne to da aka yi wannan so biyu sai manzo Allah ya tashi da kai ne ya ce gidan sayyidina abakar ya sallama mai ya ce na zo ina neman aisha da aure sai sayyidina abakar ce ya rasulullah innama ana akuka ya a ai dan uwanka ne aisha kenan ɗaya ka ce kai ma kana ya bashi ya zama sai manzan Allah ya ce masa an ta a akhi dinin lahi wa bihi wa hiyali halalun kai dan uwana ne na addinin musulunci da kuma ƙwar'ani da littafin Allah amma aisha halatta ne garin ya aure ta kiran yan uwantakan mu ta addinin musulunci ce ba yan uwantakan jini da jini bace wanda ta hana ya aure aisha radiyallahu anha sai ibn wakil to ai shikenan ya rasulullah ai ta yi sa'a saboda ya riga an ga an gama da har shirin wani ya kasance aura ma aure da ita in ta girma shi sai na abakar ya riga ya yi ma wani kamenta tun da wuri amma da ya ji manzon Allah ne ya zo da kan shi kenan magana ta riga ta kai ya Allah ka ba mu ikon gane ce yace na Musa Isma'il qala na Hammad ibn Salama an sabitin an Anas qala akhan nabi sallallahu alaihi wasallam bain ibn Mas'udin wa zubayr manzon Allah ya kulle yan uwataka tsakanin Abdullahi dan Mas'ud da Az-Zubair bin Al-Awwam wa'annan sahabbai guda biyu manya-manya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin su wato ana kira cikin magabata na farko da shi Abdullahi dan Mas'ud da shi Az-Zubair bin Al-Awwam shi Az-Zubair bin Al-Awwam suna cikin mutum goma da an ka ba Janna? manzon Allah ya taka mambari sama yana faɗin abubakar fil janna umar fil janna usman fil janna ali fil janna sai da yake ya ambaci az-zubair fil janna zubair bin Awam. ya daga cikin asharul mutum asharatul mubashirin bil janna mutum goma da manzon Allah ya mabashara Allah ya ba ku azuntu a duniya sanan shi ku abdullahi dan mas'ud wato yana cikin manya-manyan sahabbai masu ilimi na gaske wanda ana ganin babu wanda ya kai shi ilimin ƙwararren cikin sahabbai shi daya shi abdullahi masu mas'ud manzo Allah ya ce man sarrahu an yasma alqur'ana dabban ɗariyan kama unzila kama unzila falyasma ta, ibnu ummi abd aw kama qala duk wanda ya kasan ya samu qur'ani ɗanye ne kamar yadda aka saukar da shi to ya saurare shi a ibnu umar abdi. abdullahi dan mas'ud abdullahi dan mas'ud gajere ne wada ne amma Allah ya ba shi ilimin da sahabbai ba su da shi ya ce babu wata aya cikin Qur'ani fati na san ina ta sauka kuma na san sanadiyar saukarta ya ce da na san wani mutum guda wanda ya hili ilimin Qur'ani dabba tana kayan can da na hau na isko shi ban san shi ba shi ya bigi gaba ya ce bai san wanda ya shi ilimin Qur'ani cikin sabai ka kam kowa bai dabe ba saboda haka yana da ilimi kwarai da gaske mun yi karatu nan da kuma wata rana annabi ya ɗan hisarin gajin sabai na cikin daji sai ya ga wani itti na suna ɗawo mai shi ya yi asuwaci Allah dan masu da ya fara da ya tuma ya kama iccen nan ƙawahu ne yan ƙana suna danjalimbo sai suka dinga murmushi suna dariya haka Za Allah ya ce wallahi na raba ku in ƙawahun Abdullahi dan Mas'ud sun hidu sun kasar tihama nauyi ga ma'aunin Allah ya auna ya auna nauyin kawafin wallahi sun a tsun kasar tihama nauyi saboda kenan ya gwada cewa ɗan adam kai ne sai an ɗauko shi a auna shi da sili ga tashin Ba bayan an auna aikin ka sai an ɗauko ka kacokam an aza ka ga sikelin Allah an auna nauyin ka za Allah ce da yawa kake ganin mutunan da bai yawa Allah da'a ba duk girman jiki ne sai a aza shi bai nauyin komi ko nauyin ke sauro bai sannan shi kuma wani gashi dan firid da shi amma saboda yayi ma Allah biyayya yayi abubuwa na alheri da yawa amma ya hanka zai shiga sikirin Allah madaukakin sarki ya hiduwa su nauyi zuwa sun kafa kafa makka to saboda kenan yan uwa musulmi ya gwada shi aka ce ma takalmin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi Abdullahi dan Mas'ud shi a takalmin annabi da manzon Allah ya shiga takalmin shi ka dauka Allah dan Mas'ud radiyallahu anhu to manzo Allah ya kulla wata kada karin su ce kai da kai kuma yan uwan juna a cikin addinin musulunci ba wanda aka saukar da ayar gado ba da shi dan musulun yana gadon Zubair shi ma Zubair yana gadon dan musulun amma da aka saukar da ayar gado sai aka ce a yanzu dan uwa na jini shi ɗaya ka mutuwa dan uwa ne ya gade shi amma yan uwan ta kawo ga da manzo Allah ka ba tsakanin Abdullahi dan musulun da Zubair tsakanin Abu Darda'i da Salman farisi tsakanin abdurrahman bin abu sa'ad bin rabi wanda maza Allah ya haɗa yan wataka tsakanin su to ita wannan yan wataka din ba a gado da ita amma tana rasa da kaihin da cikin addinin musulunci yace haddathana muhammad bin salamin qala akhbarana ibn uyayna qala haddathana asim al-ahwal an anas ibn malik qala halafa rasulun bayna quraish wal ansar fi dari allati bil madina yace manzon Allah ya kulla ƴan uwantaka kawance tsakanin quraishawa mutanen makka wal ansar da mutanen madina yace fi dare a gidana wannan mitin da an kai inji shi Anas dan Malik yace gidanmu gidana an kai wannan mitin manzo Allah yace ina mutanen Makka ga mu ina mutanen Madina da mu to na kulle yan uwantaka tsakanin kun zama yan uwan juna cikin addinin musulunci shi ne kowa ya rungun wani kowa ya samu dan uwa cikin musulunci yace gidana an kai wannan haɗin na wato abin nan kulla uwan uwantaka ta musulunci jama'a ina fatan mun gane magana domin shi dan uwa cikin addini fa matsayi ne da girma ne ya kai ya dan uwanka na jini in bai bi Allah ba don mi saboda ita yan taka ta addini ba ta kacewa har lahira amma dan uwanka in bai addini ba duniya kun ka duniya kuka rabuwa na kun ka duniya kuma na kuka rabuwa na tashi ba babu ruwanka da shi yana wuta kana aljanna baka da kyau amma dan uwa na addini wanda kun ka haɗu za ku yi soyayya ku aljanna soyayya za ta yi ƙarfi a aljanna ra tashin kiyan duk wanda ka san masoyinka na addini to soyayya ku za ta yi ƙarfi a aljanna ra tashin kiyan kuma wannan yan uwantaka za ta taimake ka kai shi ma taimake shi saboda shi yasa aka son mutum da son mutum don Allah kuma akwai mutanen da Allah maɗaukakin sarki kawa rahama ya sa cikin inuwa ta ra tashin kiyama ran da babu inuwa sai tashi dalili kuma saboda yan uwantakan nan da akwai tsakanin aboki na na addinin musulmi Abin da akwai tsakaninmu shine yan uwantaka ta addini ita wannan ba ta karewa shi yasa yan uwa musulmi aka san mutum yayi yi kokari ya kiyaye yan uwantaka ta addinin musulunci ta haifi kowace yan uwantaka karfi wato a babe na addinin musulunci ya Allah ka ba mu ikon ganewa mun na gaba yake cewa babu la hilfa fil islam babin da ke magana babu wani kulla kawance a cikin musulunci kamar ka zo ka ce nuwa ne na zama dan uwanka ka zama dan uwana ina gadon ka ina kana gado na a jahiliya suna yin haka kayan zuwa musulunci da mutum da musulunci saboda soyayya ta yi kai zai tuwa ta taho mu kulla kawance in ka mutu ina gadonka, ka in ni mutu kana gado na kowa ya faɗa ma 'yan uwa ne shina Allah maɗaukakin sarki ya soke wannan bayan an shigo musulunci daga baya Shi na so ayat sura nisa yace walladina aqadat aymanukum ku. Wai wanda kullu alkawalin rantsuwa tsakaninku ku ba kowa rabo ne amma daga baya sai an ka soke wannan aya aka tabbatar da gadayya na zumunta kawai amma in ba haka nan ba laraba suna da irin wannan kawai ka masoyin mutum sai su wani tun kula a wance ka gade ni in gade ka duk wanda ya mutu kuka da yan uwa suna gadon fa daga cewa wanda ta sa yi gado a jahiliya akwai wannan yace haddathana Khalid bin Makhlad na haddathana Sulaiman bilalin ala haddasa ni a Abdurrahman bin Harith عن أمر ابن شعيب عن أبيه عن جده قال جلس النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا زمنا شكرا لك فتح مكة شكرا لك فتح مكة تقص شكرا تقص بهجرة أزمي na Ramadan 27 azumi ya kai 27 ga Ramadan an kai fatawa Makka da azumin su sun kace wurin wurin fata wurin yakin fata makka ba shi na sai da manzo Allah ya kai wani wuri aka cikin maka da'u ba manzo Allah aka ce ya Rasulullah mutane sun halaka bayan la'asar manzo Allah ya ce a kawo mai ruwa a kawo mai abin sha'a a kawo sai da daga sama kowa na kallo sai sha la ilaha illallah wannan Allah ya kare azumi shikenan kowa manyan manyan sabai kowa sai kare azumi iska bayan la'asar su ko sun kace to wallahi mu dai kan ba mu halar banza mu rike azumi mu rike azumi su kan mafi yawa kowa sai ya sha ruwa saboda manzo Allah ya sha nashi to shi da daga baya sai aka ba Rasulullah manzo Allah bayanin cewa ai Rasulullah wasu suna da azumi su hanyar su aji ba sai ce ula'ikal usatu ula'ikal usat wa'annan masu lahi ne wa'annan masu lahi ne al'usat ne masu lahi su yi lahi yadda suna gana aji kowa da ya aji to shi na wasu ganin zargin suna annabi sun yi lahi saboda a lokacin an galabaita wasu mutane sun galabaita ka san balarabe ga habe da jimirin zahi irin haka sai da manzo Allah ka bai labari ga mutane sun wahala sai to akawa abin shi ya kar azumi da kai kuma an kai bai lafa shi yasa kada mutum zai ga zai mutuwa wallahi ya ce ya ce wai wucewa zai da azumi ko ka kai sura min 30 a sharuwa wallahi in ga gaza ka mutuwa a ji azumi wannan shi a sunna in ka bari ka mutu da azumi wala ka lada ko guda mutuwar ka da kai wala ba da daraja ko guda wurin Allah daraja ka guda ka sharuwa saka mutu wannan ƙa'ida ce yace manzan Allah kuma amal fasi kana ala darajar ka'aba yana bisa step step na ka'aba fa hamidallaha matakai na hawa a shiga ɗakin ka'aba da yi malamai suka ce ka'aba kowace yanzu in ba ana abin hawa baka iya hawanta duk wanda ya bibi ya jibe kowace ka'aba take babu mai shiga ciki sai ya azami abin takawa don mi saboda yanzu in ka ce kowa suna ya kawo manan ga wuya da bakin kowa inda aka shiga amma in za in manya za su shiga sai a azabar su wani abin takawa daga nan kafa kasa sai a aza sai su taka su sai su shiga ka'aba aka ce sun yi haka ne saboda su sa wanda suka sun yi shiga su hana wani suka su domin ya an bar ta haka nan su da kowa na iya shiga ke amma lokacin da ya zan suka suna son sai wanda suka so ya shiga kuma wallahi ba kowa suka shiga sai wanda suka yi da shi kowa ko shi na aka shiga ba sannan makullin ka'aba na zinari get din ka'aba na zinari manzo Allah ya shiga ciki ya sula raka'a biyu sallallahu alaihi wasallam to ba ba a bari kowa ya shiga sai wanda amanyan mutane to yana a akan step wato matakai na shiga ka'aba manzo Allah sallallahu yayi hudu ba fa wa asna alaihi manzo Allah yayi boga Allah kuma ya gode ma Allah ce innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu yayi boga Allah thumma qala sannan yace man kana lahu hilfun fil jahiliyyati duk wanda ke da wani kawance a jahiliya yana wani dan uwantaka da ya kulla a jahiliya to lam yazidhu al-islam illa shidda musulunci bai ƙara mai komi ba sai ƙarhi da kar ƴan utaka da abokin da jahiliya kuna abutakku to musulunci ya kara wannan abuta ƙarhi yanzu amma ku sani wala hijira ta babal fathi babu hijira baya ai fatu makka bayan an ci garin makka ya kuma rashin musulunci babu magana hijira na hijira daga makka zuwa wuri a'a yace li anna ta farat dara islamin don makka ta kuma gidan musulunci babu magana bar makka yanzu da abin da yasa aka hijira daga makka zuwa madina ko daga makka zuwa habasha ko daga makka zuwa wani wuri saboda kahirai su a rike da makka ba ka zama cikin kaskanci a hana masalla ba ka zama cikin walakanci kana son ka hito ka bayyana musulunci ba ka iyawa sai ka hijira ka bar wannan hukuma inda inda aka bada ka walwala ta musulunci to shi yasa malamai suka ce hijirar da aka magana anan daga makka zuwa wani wuri aka magana ba ka barin maka ka tewuni saboda yanzu an buɗe ta riga ta zama an ci yaƙi ta kuma ƙarƙashin musulunci to amma ya halatta mutum ya hijira daga inda yake inda bai da walata addini ya bar garin nan ko namiji ko mace wannan hijira har yanzu ana yin ta idan mutum na cikin kiristoci ya musulunta ya basu ya dawo inda ya ka addini kuma cikin wane musulmi kasu kashe shi da za ka kone kes na nan wata yariya ta musulunta abuja muna magana da su waɗanda suke tare da ita ubanta ya ce wallahi sai ya mata gunduwa-gunduwa da adda ka san uwa da tausayi uwa ba ta musulunta ba amma wala ita ka ba ta kariya ta ce wallahi ba ka sare ta don ta musulunta haka ɗaya ka ce ka kashe ta to wallahi ba ka kashinta sun kai ta bala'i da uwar cikin dare da kat ya bari sa ya ta waye yariya ta saba ta waye ba tambar gida yanzu aka sana hannun yan uwa musulmi a nan cikin abuja ana neman ina na ya kamata kuma tana yin aiki wasu tana samun dan abin ta kace to kaga nan uwa na ya tsaya ta bar gidan ta bar uwayen Dan mi saboda ba addinin su guda ba sana ana hijira wannan annabi ibrahim ya hijira bar gidansu wa a ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi A asa Allah a kuna bidu'a rabbi shaqiya annabi ibrahim bai bar gidansu ba sai dai jiwa ba ni zai halaka shi yace la illam tantahi la arjumannaka in baka bare min wa'azi irin wannan ba ya kai ibrahim wallahi zan jihe ka zan jihe ka in halaka ka in kashe ka wanda yake wasu na cewa wai ya ce zai jihe shi zai mai albarka la'arjuman naka zan jihe ka da miyawan kalamai ya zama ka albarka to amma dai mafi yawancin su da arjuman naka zan je ka ce ka mutu su baba sun dade haka ne wa atazilukum baba zan nisance ku amma ta da una da abin da kuke bauta min dunillahi wanda ba Allah ba wa ad'u rabbi sai in ce in ci gaba da kiran ubangiji na sa Allah a akuna bidwa rabbi shaqiya ina fata ba zan zama marashi arziki da bauta ubangiji na ba zan bar gida ba ba an ce shi abu sun nuru ko da ya fara hijira ya bar gidan saboda addini to saboda ka hijira ta halatta har yanzu ya ibadi inna ardi wasi'a fa iyaya fa'budun ya ku bayina ƙasa ta mai yalwa ce ni kaɗai ku buta mini in ka ga inda baka da walwal addini wallahi bar wurin nan na sha in cewa ka ce ga wuri ko mi haka samu wurin nan in ka ce kai sallah a to sai an sa wuta an kone inda kai sallah ina kai na zama wurin baka da ka samu supportin na addinin musulunci ina kai na zama wurin amma sai ga mutane saboda yana samun kuɗi shi ne ya makalkali ya liƙi wallahi mutum shi ya tara irin wannan in ya taso la suna kashe mutum inda duk baka da abokin addini ba daurin na sai ya koma ka tsara gaba inda aka samu lalata addini arzikin Allah yawa gare shi ko ba gaskiya ba kwanan baya lokacin ana rikitan nan kudu akwai wani dan uwa da sun ka sa cikin mota sun ka banka mata wuta sun ka sa cikin mota sun ka ruhe sun ka banka mota wuta cike kone shi da mota gaba ɗaya saboda yana musulmi amma haka ɗaya mutum ya ta yi liƙe wadda yana samun kuɗi shi kenan kana tsakiyar arna gabas da yamma kudu arewa duk gidajen ka arna na ina kai ina zama wurin abinda musulunci ka so shine ka samu inda haka addini ka yi hijira ka bar gidan kuma kuna ganin duk wanda ya hijira bar gidan sai Allah ya ruha mai asiri inda saboda addini na babu mutum da ya hijira bar gidansu wala bai samu wala ba bai samu arziki ba za ga in zakana sai kayi gida ka yi abin hawa ka yi iyali kuma ka zama lahiya cikin mutunci duk wanda ya bar gidansu saboda addini wala sai ya samu walwala kuma ku kiyaye ku gani ku karanta tarihi duk mutum da ya hijira bar garinsu mafi yawancin malaman da aka ji ana faɗi duk ba garin suna ba mafi yawancin maye mai malumma da wahala ka iska na a garuruwansu ka diwa za ka ga duk an kure sun bar da musu saboda addini kuma sun sun yi mutunci sun yi girma sun yi daraja da su kare da karo annabi muhammad sallallahu alaihi sallam mutunan makka ne amma madina ya rayuwa ta yi sallallahu alaihi sallam kuma can allah ya ɗauki rayuwa ta yanzu ha dawo maza a ta nan madina yanzu haka kuma a madina za a tashi kiyama ya tashi daga madina zuwa wurin hisabi to saboda ka duk wanda ya hijira saboda musulunci wallahi sai Allah ya ruha mai aiki wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman kaseeran wa sa'a wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhu al maut faqad waqa ajruhu ala Allah to ya Allah ka ba mu ikon gadi saboda yan uwa musulmi wannan hadisin ya karantar da mu cewa wato a idan kana da kawance da mutum lokacin jahiliya kun ka musulunta tun wannan kawance ya ƙara kai idan ba ku gane suna ba kuna da abuta ku gane suna kun ka dawo abuta ku sa ƙara kai kuma ina fata mun gane magana idan ana addini guda yan uwantaka suna ƙara ƙarfi sabanin a ce ba ku aƙida guda da mutum in ba a ƙiyar guda da mutum ya ku gaisa cin abinci tare da mutum da ba ku da aƙida guda wallah ta kira sai ya ji haka sai ya gaisa ka zuwa ga aƙidar su Allah ka ba mu ikon ya yace babu manistam ɗarafi a wal matsari babin da ke magana a kan mutum da ya nemi ruwa su ke shi farkon saukarsu ruwa ana fara sako su sai ya fara taguwarka in cikin gidan ka sai ka ɗebe taguwarka sai ka yi su ɗin birge jikinka sannan ku ba cikin ɗaki me a hukuncin wannan addinin musulunci me matsayin shi ga addinin musulunci to shi na imamul bukhari da wannan babu yace hadathana abdullahi ibn abil aswad qala hadathana ja'far ibn sulaiman an sabitin an anas qala asabana ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam madarun ruwan sama sun sami mu tare da manzon Allah sallallahu an sako mana ruwa muna tare da manzon Allah sallallahu fa hasara annabi sallallahu alaihi ba, sai manzon Allah ya kwaya tufafinsa an hugare shi hatta a sabon matar sai ruwan sama suka zige shi suka dake shi qulna sai muka ce lima fa'alta me yasa kai haka ya rasulullah mu ka kware tuwayen ka har ruwa da ke fata jikinka qala sai ce li annahu hadithu ahadin bi rabbih saboda wa'in garuwa sabbina. sabbin halitta ne daga wurin su yanzu yanzu ga da su Allah ya halicce su shi ma hadisu ahadin bi rabbi a ce hadisu ahadin bil islam farkon shiga musulunci hadisu ahadin bi zawad farkon aure sabon sabon angona bijima jiya na ya aure ko shekaran jiya ka ce hadisu ahad abinda bai bijima ba to shine yake cewa innahu hadisu ahadin bi rabbi waɗanda ruwa na yanzu yanzu ga Allah ya ya halice su jama'a ina fata mun gane magana wannan ya gwada cewa ashe su ruwan sama ba wai wani gulbi na akwai can sama ba ba wasu gangan ruwa ta a can sama an aje su ba a'a Allah maɗaukakin sarki yadda lokacin da ya niyya halittar su lokacin da ya karfi su sai su kama su ka ƙasa. da bakin yawan waɗanda ya kasan su yi sai su sai su ɗauki sai giragizai su ɓace sama ta yayi ina giragizai suke ina suke baka sa'ida zama ina fatan mun gane magana saboda ka suruwa sama da ka gani halittar suna Allah kai sai ya sa a sai ya sako su har da mala'iku ba sai ina ragon suke ba wala ba sani ba ba ga shi yanzu ina ruwa suke na suke a jisun babu babu inda suke a ku taskokin su a ji babu Allah shi ɗaya in ya ga dama sai ya ga yasa ya sabi bizai ɗaya kawai ya haɗu sai ya safa ruwa lokacin da aka yi fari manzan Allah yana saman mumbar yana faɗo baran jima'a wani mutum sai biyo ƙofar liman manzan Allah sai ya rasu lahi halakatil amwalu dukiyoyi sun halaka dabbobi sun halaka ya rasu saboda babu ruwa sama ya manzan Allah ka roƙa muna Allah ya ba mu ruwan sama manzan Allah sai daga hannun cikin hudu ba yana Allahumma agifna Allahumma agifna Allahumma agifna mai ruwaya hadisi yace wallahi muna nan sama wallahi hayau take babu komai sama amma manzan Allah daga hannu yana fara addu'a sai mun haka sai wani girgije karami ya fara tankuwa daidai kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sama yace wallahi ko ka haji ma sai ga sama tare kide ya ce wallahi da aka kama ruwa tun daga wannan jima'a hawa ta jima'a ana ruwa ba ɗauke ba ya ce ganin sama ta waye babu komi fa amma da manzan Allah ya ɗaga hannu ya fara addu'a ya ce ma gaɗe wani girgiji ya fara ya fara fomin ya fara haɗuwa kuka ya ajima ya gane sama kuka ya ajima sai cida sai ruguduma kuka ya ajima sai ruwa ta suka dinga sauka duk wanda ya kuma gyaran jike koma ya ce da an ka kama ruwa ba a bayo tun daga wani jima'a hawa ta jima'a na ruwa sai da wannan mutum ya sake dawa ya rasu lai wallahi ayi banna wallahi ruwa sun yi ɓanna ya rasulullahi ka roƙa muna Allah Allah ya saka mana ruwan ga wallahi sai muna yawa manzo Allah sai sake sake daga ruci Allahumma hawalaina la alaina ya Allah akai su gehe gehen mu ba akan mu sun ishe mu ya Allah haka kahin ya sauke hannun shi ke da wasu ɗauke fit sun ɗauke wannan shi aka ce ma mu'jiza ta annab kai baka da wannan amma in Allah ya ga dama yana iya sa ga hannu kuma irin wannan ta faru wata rana Malam abbas ya ga hafizahullah ya ba mu labari lokacin an yi fari ita lokacin ana haɗin lokal gamman uku da aleru da jega da mai yamma suna haɗe wuri guda lokaci an yi fari sai an kai mitin na malamai duk inda wani malami yake lungu da malamin zaure da limamin juma'a an haɗu to da dama malamai kuna kuna adda masaniyar haya miya na kamata a yi Allah ya tausaya bari ba mu ruwa sai wani ba da shawara su abin da ya kamata duk wani malami da awurin nan a ba dama shi addu'a wanga malami shi fara ya roƙi Allah ya kira Allah da sunayen da ya kasance ya kira shi da su duk wasu addu'o'in da ya sani cikin littafin da ya karanta sai ya kira Allah da su ya shafa addu'a ya daga wani ya ci gaba ya ce wallahi da aka kai ga wani malami cikin su ce wallahi da ya fara addu'a wallahi bai ruhi ba sai da an kafa su saukar da ruwan sama cikin malaman nan ce ko san ne ba ai ba ran nan dai Allah ya kawo cikin su an ana gaita malamai su amma da ke Allah ya yarda yace sai gashi wallahi da wallahi da ya fara addu'a ya wallahi bai shahaba sai da aka tsoron sama kaga wannan shi ma wata karama ta shi ko da Allah zai karama ba a kiran shi mu'jiza sai ya ce karama da ita mu'jiza annabawa ina aka ba ita mu'jiza annabawa aka ba ita amma karama waliyai mutum wanda awaliyin Allah masoyi ga Allah sai ya zan Allah madaukakin sarkiya karrama ka da wani abu wanda ko kai kanka baka san ta da shi ba har da kai baka san wannan abu kana tare da shi amma kawai sai Allah ya taimake ka da wannan abu jama'a ina fatan mun gane maganar to saboda haka kun ga kenan ruwan sama in suna farkon sauka ba wai an daɗe ana yi suna fara sauka an fara yayyahin nan to ya halatta in kana cikin gida ka ɗebe tago ka hito su ɗan bige ka ka koma cikin ɗaki in ku cikin jama'a kake sai ka dan kware wani wuri in za su bige ka sai ya koma cikin daki ko kuma ka samu inda kallat saboda yace saboda wa'annan ruwa suna farko suka fito daga wurin Allah halitta Allah ya ta farko ta ruwan sama akwai albarka ta da saboda ka sun da ke jikinka kana samun wani ko lahiya ko wani abu dai saboda ga manzon Allah yayi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace babu innal ganama baraka babin da ke magana akan cewa kananan dabbobi albarka ne idan Allah madaukakin sarki ya saka da kananan dabbobi irin tumaki da awaki akwai albarka duk mai ciwon awaki ya san akwai albarka sai dai akwai haɗari shi don an ce akwai abasan ɗarbi Akwai a ba in kana son ka ji daɗin ta ba su a ta sai a sake ta ciwon ga itse ciwon ga haki sai gina mutane sai ɓanna su garin mutane ta haifu haka amma ba son ɗarmu ko ba ka ba ta komi ko ruwa in ba ka ba ta wallahi za ta makanta abinci za ta sha mamaki yawa ina fata mun gane magana kai ko duk wasu 'yan watanni kana gana a yi ma duk wasu 'yan kwanaki ka ga yi ma masu cin unhwanin su waɗanda addaji waɗanda ayyuka suka cin unhwanin awaki da an ka suke a koya ta cikin daji ta ciwon gaki ciwon gaki wanda ka su in ta dawo ya da masu sharuwa to za a ga nan da nan mutum ya tara awaki da yawa to wannan babu yana sun yi karanta da mu cewa kiwon ƙananan dabbobi akwai albarka sai eh, akwai haɗari shi shi sa da an ka tashi gwadin haɗarin da zaka ce wai mai zabura ya ce wai a koya ta ce in bai ita shiga azan ta yi kunya ni karatu ba taɓa jini ba wallahi gaba kuna mutane na kaji ne wai a koya ta ce in bai ita shiga azan ta yi kunya ta yi rantsuwa mai ta bai shiga aljanna sai ta ɗauko yin magana da sai ya mutu bai shiga aljanna ba ta ga duk wannan magana mu abin da aka karanta da mu shine wato innal wa baraka liqanan dabbobi albarka ne yace haddathana isma'il qala haddathana malik an muhammad ibn Amrin ibn halhalata an humayd ibn ibn husaym annahu qala kuntu jalisan ma abi hurairah bi ardihi bil aqiq na kasance ina zama tare da abu hurairah a gonarsa wadda a shiya aqiqa cikin madina fa atahu qaumin ahli madina ala dawab sai ga wasu mutane sun zo masa daga cikin mutanen madina akan dabbobi fa nazalu sai suka sauka a wurin shi qala humaydun sai shi humayd mai ruwaya hadisi yake cewa humayd ibn malik qala abu fa qala abu sai abu race izhab ila ummi ka ce wurin mahaifiyata dan lokacin abu hura mahaifiyarsa da rayuwa ya aike shi ta ce wurin mamata wa kulla haka gaya mata inna bunaki yuqrifu salam ɗanki yana miki sallama yana gaishe ki wa yaqulu kuma yana cewa yace yace ut'i imi na mina ki ba mu wani abu na abinci ki ci da mu ƙasa sai a fa wada'a a ƙarafin min sha'iri sai ta aje haifai guda uku na sha'ir masa ta sha'iri guda uku an ka aji. wa shay'an min zaitin da kuma abu na mai aka aje gehi wa milhin da kuma gishiri fi sahafatin wato a cikin wani shi fa wada'tuhu ma fa wada'tuha ala ra'si sina azu kaina fa hamaltuha ilayhim sai na dauko zuwa daga su ina son in kawo musu falamma wada'tuhu baina bayna aidihim lokacin na aje gaba gare su yayin da na aje wannan gurasa gaba gare su abu da ya aike ni wurin mamata in an so masa ko in an so gurasa na an so na kawo na aje gaba gare su yace kabbara abu sai abu ya kabbara da ya kabbara wa kala yace alhamdulillahi alladhi ashba'ana min al da ba'da an lam yakun illal illa ne ya yace godiya ta tabbata ga Allah wanda ya kosar da mu daga gurasa bayan mun kasance ba mu da wani abinci in bayan da bakake guda biyu at tamru wal ma'u ayin lokacin da kawai abin abincin mu dabino da wadai muka sha muka ci mu kwanta mu da dabino mu sha ruwa mu kwanta shi abincin mu to mun gode ma Allah yanzu mun samu gurasa wanda ta mu za mu ci mu koshi mun gode ma Allah akan wannan falam yusibul qauma min at-ta'am shay'an sai zan sauran mutane ba su samu a samu komai cikin abincin ba abinci ya kare wasu ba samu ba falamman sarrafu ƙala lokacin suka juya sai ya ce yabna ake ya kai ɗanɗan uwa ya kai ɗanɗan uwa na a hasin ila ganamika ka kyauta wa dabbobinka da kita da su ya ce wamsahar rugama ha? ka dinga shahwat wato goshin akuyarka wa a mara ha kuma ka gyara wurin kwanciyarta wurin kwanciyar waɗannan dabbobin naka inda ka dabbobin ka kwana ka gyara musu sanan wa salli fi nahiyatiha ka dinga yin sallah gehen su da dabbobin ka can ka tona gehe ka aza kai sallah fa innaha min dawabil janna domin wa'annan suna daga cikin dabbobi aljanna wa'annan kan dabbobi suna daga cikin dabbobi aljanna walladhi nafsu abi nafsi bi yadihi na rantsi da wanda yana yake ga hannunsa la yushiku an ya'tiya ala nahi zamanun ya yi kusa wani zamani ya zama mutane a sullatu min alganami a habbu ila fahimiyar min daril marwana ya ce wasu 'yan kalilan na dabbobi sun yi soyuwa gare shi a habbu ila fahimiyar ya soya zuwa ga su min daril marwana daga gidan marwana wannan gidan na yi za gani katon gida bene nashi ya ce wala 'yan awaki da yake sun yi soya bisa ga wannan gidan zamani zai zo irin wannan kenan abin da yake gwadawa a nan shi ne hadithin akwai karatu ciki da yawa abin na harko da yake sun karatu da mu shine abu huraira ya kasance yana aika wurin tsohuwa ce a samu mai abinci kuma abincin ya riga ya ba sai na bai aure ba sai daga baya don saboda bai yi aure ba sai bayan rasuwar manzo za'ar da shekara biyu sannan abu huraira ya aure amma kame ya aure mama ta yake tana ba shi abinci mahaifin shi ya rasu ce, in ka teke mata sallama kaga wanda ya aika almajiri na ce in ka ce ke masa sallama ka ce ta abu hura na yi masa sallama kuma ya ce in akwai wani abinci ci shi mata ba mu abinci nan babu lahi mutum ya sa abin ko abinci wani tsohuwa ta yace ta bashi kila matar ka ta yi wani wankan biki baka da mata gidanka babu lahi ka ce wani tsohuwa ya akwai yan hura na horon horo su dan ma amma kawa Allah kake iske abin shi ina rage mata ka shirye mata abu ka tsohuwarka ko ba gaskiya ba abinda aka so ga mutum shine ya so sabon dawo da nono sai ce to me yamin nan ba ya ta ishen yi ga wasu ki dama wasu sannan kila yana yi wa akwai yanne masu kawo mata abinci ko kuma akwai waɗanda suke kawo mata abinci wa daban-daban babu lahi kai ka tai lallaba ka ɗan ɗo maka ci wannan ba lahi ba ne ko ka aika ya akwai ɗan abincin ka ɗan maka ci kun ga wannan ke sannan bayan haka wannan ya gwada cewa mutum na godiya ga Allah da irin nau'in abincin da haka ci to yanzu kuma Allah ya sa an samu promotion da kana wa Allah kwanan ka gidan wani yake yanzu Allah ya taimake ka kai aure kai za a zuma wajen kwanna kala uku kasan wannan da ya samu aure sai ga an azumi wajen kwanna kala uku ga na tuwo ga na miya ga na ruwa sai hoshe dariya ta ce wannan kamar yanzu kan ya shiga cikin saman manya ka san wanda ya samu aure abu na farko da ka fara gani ke irin irin abin nan da kwanan da aka kawo wa kulul nan da aka azuwa yanzu ka san kulul da aka azuwa da an yi azo irin cibari kallo irin su menene masu yan abun nan masu suna yi daban-daban ka san yana aka yi samun shiga yanzu yanzu kulul ne aka azo mu amma da dan kowa na ga ka dan karami ya ya tsufa har ya gani amma yanzu an samu promotion wajen kwanna kala uku za a ji maza bugare to bale in sallah ta taho matar ka ta haɗa sabbin kwanna ga kwanan nama ga kwanan soyayyen nama ga kwanan dafahen nama ga na tuwo ga na miya ga na wane ne duk kai dai saboda albarka aure na gode ma Allah kan wani kaga sai mutum ya gode ma Allah bisa ga irin matsayin da ya to a da yanzu ya samu ci gaba kila da abincin da aka ci baka baka cin nama yanzu kuma Allah ya taimake ka kana iya sayin kaza ka gidanka a dafa a ci to duk ire-iren wa'annan mutum na gode ma Allah bisa ga matsayin da ya samu ba ina fata mun gane wasu da kaga abu ya ce wallahi mun gode ma Allah wanda da irin wanga abinci ba mu samu ne mu ci da binu mu sharawa mu kwanta shi abincin mu su da binu ba su tafi bakin koyi ba dan kowa yana ba da binu kowa ana ba da bino saboda ka da bino is common wurinsu ba komi ba ne saboda ka suna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba su abinci saboda abu da wa anhu ya samu abinci ya yi godiya ga Allah a kan wani sannan wannan hadisi ya gwada mana yan uwa musulmi kana ta bi tare jama'a ka ce ka an so a ta da mutane kaga yanzu waɗanga yan haihuwa uku na gurasa inda ya ga dama sai ce shige wani tsohuwa ta yi ya canya abu ne wanke hannu ya hito babu wanda ya sani amma sai ya a cikin jama'a an kaci kaga wannan ya gwada cewa Allah a ce gida na ya akwai abinci a ɗauko wani mutum ko ka shiga abinci ka ce da Allah a ɗauko a kawo wasu ma mai mashin aka aika ce an sa abinci a biya kabu kabu ne cikin jama'a to a wannan albarka ne amma yanzu kana gani yanzu kowa rowa ta yi yawa yanzu wahala ka iske abincin rana wai wani ya a ya kira mutane a tuwa ko abokai ne kowa gani ya koma sai ya ce kawai wani gumi da ya tsada ina ni ina hadda abinci yanzu wallahi mana na rowa ce wanda shi salon rowa ce da yawa wasu la ba a yi musu abincin rana bai da halin an yi abincin rana da an kai abincin rana gumi bai isa ko ba gaskiya ba ya an ka dafa sa'i guda da rana an ka dafa sa'i da rabi da daddare sa'i biyu da rabi bai ila lura nan ka haimata ya kare ya sai sa'i sittin da wani abu ko ba gaskiya ba sai sai lura nan bai iya to to kenan kaga babu laihi ka suwa kai da Allah ya hore ma sai a to a tsar da wannan albarka ne dan kaga abura ya aika inda kowa sai an so abinci sun cikin mutane sannan wannan hadisi ya gwada cewa mutum na kyauta ma dabbobi da tare su don cewa ya ahasin ila ganamika ka kyauta ma dabbobinka kaga yan awakin da gaisa da kai kyauta ma abinka da abinka da kyau ka kyauta musu in ka sai daji ka yi hake kawo musu in ka ai dabba ka dinga kyauta mata yace ka dinga shaye musu wurin turkinsu ka dinga ba su abinci ko wamsahar rugama ka dinga shahar goshin akwai yan awashin ka ce ka shiga cikin su ka shahi kan wagga ka shahi bayan wagga kana nan kana ta kyauta musu wannan daga cikin abin da aka so dabba har ta gano su da kana tausayinta domin manzo Allah ya ce mu wani sahabi ashatu in rahimta ha rahimakallah yace akuya in kai tausayinta Allah zai Allah zai tausayinka in kai mata rahama Allah zai maka rahama in ha rahimakallah in ka yi mata in ka tausaye ta ka jinkanta to Allah zai jinkanka da saboda shi yasa manzo Allah ya ce ana son a kyauta musu a gyara musu wurin kwanciyar su sannan kuma ka dinga yin sallah gehen su ga su can suna gargen su inda suke tashe ka shi da kai sallah na kusa gare su nawa kuma kun san daga cikin inda inda ba a hana ai sallah ba shine wurin kwancin kananan dabbobi tumaki babu laifi mutum ya sallah wurin inda suka kwana babu laifin mutum ya salla inda aka inda shanu kwana amma wurin kwancin raƙumma ba a salla wurin daga cikin wuraren da aka hana a yi salla akwai wurin kwancin raƙumma miya dalili saboda an ce raƙuma tana daga cikin dabbobin da ka haila raƙuma an ce tana cikin dabbobin da ka haila an ce akwai dabbobi guda uku waɗanda su suna haila an ce akwai tsaka tsakaka sannan akwai jimagi sannan kuma an ce akwai raƙuma wanka shi yasa za Allah ya hani daga yin sallah wurin kwancin raƙuma sannan bayan haka nan ba a yin sallah makabarta ba a yin sallah wurin zuba shara ba a yin sallah mahaɗa hanya waka ta tuhonan ta tuhonan sun ba ka sallah tsakiyar hanya da dai wuraren da an ka faɗi irin mayanka irin su bola da dai sauraren wanda manzan Allah ya hana a yi sallah wurin ba a sallah coci inda ka san wurin bautar ko sallah ta kama ka ba ka sallah wurin shi yasta eh ko haraba ba a yi inda an ka san kasa ta wadda ana bauta mu Allah shi ba a sallah wurin shi yasa ko musulunta sun kai sai an zakace wannan kasa an kwashe ko mi kyawun wannan sai an kwashe shi gaba ɗaya sannan a iya sallah wurin kwashe wannan ƙarfin na abin to Allah ka ba mu ikon gane sai ce fa inna ha min dawabil janna suna daga cikin dabbobin aljanna na ƙanan dabbobin shi za kana ganin mafi yawanci annabawa suna kiyan awaki da wahala ba ga ba annabi yayi kiran yi kiyo irin na ƙanan dabbobin ba kuma albarka gare su saboda yawan yawan haihuwa gare su a jima'a jima'a sai ka ji an ce guda ta haihu ta haihu da biyu da uku kuma ina fatan mun gane magana to shi ne yake zai shi kuma ya rantse da wanda yake ga hannunsa ya yi kusa wani zamani ya zama mutane ta kunu a sullatu sullatun min al'awwalin ai jama'atun min al'awwalin wasu 'yan jama'a 'yan kaɗan na dabbobi ya yi soyuwa zuwa ga masu bisa ga wato gidan marwan katon gida na sarauta yan awakin ka da sun yi mawan sau nan na haka samun ɗan abincin da ci kana shan nonon su kana ɗewa kana kai suwa amma yanzu ɓarayi sun yawa wallahi ma'ala yanzu kiwon akwai ya zan wahala saboda kana kiwon ta ɓarayi na kamawa suna suna kiyaye da kai akwai wasu ɓarayi sai jima'a tayaran jima'a maza sai an cima an yi kama jima'a suka zo da mota sai su kama kwan suna sa bayan but wallahi ma'ala an yi ta ganin su ma ta ka ganin su kuka yi azuma sun sheka sun gudu sun ta yi ana iya kame akuya biyar cikin unguwa wallahi ma'ala sai an samu manyan manyan akuyoyi sai a kame guda biyar a taida su masu su yi ta tsuwa su ta kuka su ta Allah ya yi ta ka shi sa ga yanzu kiwon akuya yi wahala yanzu don da kiyon akuya ya na ana ana kiyaye da shi so a kama a sai a sai suwa ubangiji Allah ya kare amma haka su mutanen kauye suna samun wannan wannan kiyon akuya bai rasa kuɗi mala don yana ya kama ya sai suwa kuma babu matsalar komi sami yan burguma ya kawo kasuwa ya sai suwa dubu goma ya kuma da kuɗi ne kahin wata shida ta kuma aihuwa wata hana nan shi nan ko cikin kuɗi yake saboda ka suna albarka kwaye da su yace hadathana Muhammad Yusuf قال حدثنا وكيء قال حدثنا اسماعيل الازرق عن ابي عمر عن ابن الحنفيه عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للي ان الرسول ياتي الشات في البيت بركه اكو يا cikin gida albarka ne washatani barakatani اكو يا guda biyu albarka ce guda biyu wasalatu barakatun awaki guda uku kuma albarkoki ne guda uku ko albarkoki ne da yawa domin barakatun ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتأنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون saboda haka awaki cikin gida albarka da abincin nan da aka ba su kana samun lada kuma kai kana umfana ko ba gaskiya ba kenan wa musulmi wannan akwai kwadai ta suwa game da kiyon awaki mutum ya riki amma kuma ya kiyaye mu haƙƙin mutane akwai haƙƙin makwabtaka wallahi akwai a wani bi in ta ɓanna ta tashi hada kuɗi suna cewa kuɗi yi wa akwai wani kes da an ka yi akwai a tace ko 200 ko 300 ga bakinta wata kuma ta gunci ta raba su biyu su lalace to akwai haka take da ɓanna ita ko takarda sana ci tana cin takarda oga ko binci take to shi yasa duk wannan ka kewa akwai sai ya saka tsantsan amma akwai albarka kuma amma kuma akwai haɗari na akwai a tana banna na shiga gidan mutane in ta ga hili ta shiga ta kurɗa ta shiga sai ta yi musu kaya tana iya iska su ci sannan tana iya talle bisa miya ta iji talle bisa kunya ta iji sai a yi ta rikici tsakanin makwabta haka duk wannan yana faruwa za ka ta ganin kisa-kisai da yawa su kun wasu maƙetata sai su haɗa mata acid abinda in ta ci mutuwa da sai Allah ya su sai a aje mata sai a samu matsala ko yanka ba ta to shi ko biya hukunci ne ga addini zuma ina fata kuna tafkuna ina fata kuna muna tare ina hukuncin mutumin da ya ba akuya abinda haka ta ta mutu akuya makwabta eh zalunci na kuma yanzu inda za a kai shi kotu yana biya yana biyan akuyar eh an gano shi na ya bata abin ta ce wala yana yana biyan abun eh ita jima tana yi kai za kana ka ce ka faɗa mai ita in ba ka iya hankuri a biya ka abin ka ta yi hasara eh kayi ta waɗi ba ka ɗauka hukunci ga hannunka eh in ta shigo ka kama ka ce to ta ci ma kaya sai an biya ka kai tsayin ka sai an biya ka eh mm Thank you. eh suna biyanta in bai biyan su duniya lahira yana biyanta a ah, to ya ce ya reportin to yanzu wannan shari'a ita ku shi ko tsakanin tsakanin alzai da rasa shi ko kaga bai ji kan bai ji kanta ba ya halaka ta ya kasa hakuri ito ba ka faɗa mai ita mi Allah yin ta ya kama ya kai kotu <laughs> yanzu kun ga akwai makama kowa makama makama in ka kama ka kai ka ce wallahi akwai ga ta yi min banna ban san iyaka ba kuma na shi mai ita magana ya kiya saboda haka na kawo su nuka sai an jami hakki da akwai inda za a tuwa in ka fun akwai ka sai an caji mai ita fiye da abinda eh makaman da an kai shi ko ya eh sai da kama sai suna biyan a shi kenan kana maka ma awaki an kai ma akwai ɗaya kama ka sai suwa kana biyan akwai mutane walla a eh eh eh wannan sashi banza sai yanzu kana so aka aje damin damin gero bakin kowa gidanka ka shige gida akwai an shi banza ba eh eh kowa gidanka sun yara ka sa sai ka ruhi yanzu yan ta buɗe ga mutar shiga cikin yanzu sai a biya ka amma yanzu ka bata ga hili ya za a biya ka kun san malamai sun yi hukunci suka ce ɓangaren ɓannar da an kai da rana mai kaya shi ka ɗauka hasara amma yan kai ɓannar da daddare mai dabbobi ka biya duk da yake malamai sun yi ta bayanai game da wannan da rana ka wace kayanka ina fata mun gane magana shi ko da daddare mai dabbobi ya kama dabbobi ne in dare yi shi yasa an dade tsakanin manoma da makiyaya akwai alaƙa. akwai alaƙa ta ni in taimaka kai ka taimaka ni shiga da suka cikin gonarka suna kiwo suna yanka shi cikin matsayin taki gare ka sannan bayan haka nan dabbobin na ana samun nono ana kawo cikin gari ana unhwana amma lokacin da an ka ce a sa iyaka tsakanin makiyaya da manoma wallahi ba a zama lafiya akwai wanda ya ce daga cikin bala'o'in da muke fama da su Najeriya akwai ƙoƙarin wato hana wa makiyaya wurin kiwo wata rana wani malami ya yi bayani ya ce in ka diba za a ga hadda bakin titi bangaren da du'a aune du'an sun babu inda dabbobi da kiwo ba su da daji nasu na kansu to kuma nan na a wurarensu tun can talatali akwai yadda an ka ba su wurare satin da ya gabata mun tesi ya da ofis suka ce daga tarar gama an aiko an ce duk inda a wuraren hila ne a mai samu kayansu duk inda yake na fulani a mai samu kayansu a ba su wurin kiwon su dinga zama wurin duk da zukan da an nasu a musu kayansu ka an ɗauko aiki ko eh da <laughs> saboda kaga in suna da wurin kiwon su ba in sun ka shiga wadanda ba nasu kaga akwai matsala akwai burtulla burtali inda suka abin nan haka ina da yanzu an hana musu wurin kiwo sai yana suna sai zaga sun buga sai kudu wurin kiwo can kudu kuma sai ga an dinga samun matsaloli kuma inda a da zuka kuma saboda haka muna da roƙon Allah madaukakin sarki ya kama zama lahiya ya kawo mana kwanciya ga cikin ƙasar mu ya ubangiji sannan kuma ne ya kamata mu dakata insha Allah annaki ta subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh